aikin banza aikin banza aikin wani kina kallo rana ta wani sabon ki ta zama musiba sabon ki ta zama bala'i kina kallo ga azumi aikin banza aikin wani kina da ciki tsohon ciki da komai da komai Bawan Allah, ya na halin da nake ciki, eh, ya ba abba mijina yana cikin wani hali yana kwance amma ka zo ka dubu da na amsa ka zo kana gida gani da tsohon ciki so ka so ka kana gani mace da mata da ciki daga na fito a wannan lokacin na fito ne ma mijina abin da zai sa a bakin shi na salati wannan watan sun dawo mijina a kwance babu lafiya amma yanzu ka zo kana sa gida kana wulakanta ni wanda na san cewa in 是的。 ina ne gidan naku ina ne wata anguwa a nan gidan naki? Eh, kai kai kai Allah sarki Allah sarki mai iko Salamu alaikum. Ina, na gaya maka tsohon wata da watanni sai dai a kwantar a tayar. Ba abin da yake yadda ka gan shi din nan. Sai dai a kwantar a tayar abincin ma idan na dafa sai dai in zo in zauna in ta bashi a baki wani ya zauna wani kuma ya fito ga shi nan dai. Allah sarki Allah. Baiwar Allah. Gaskiya ke 'yar aljanna ce. Dama akwai irin ku har yanzu a duniya? a ce da tsohon cikinki mai gidanki ba shi da lafiya har ki samu damar fita har tsallaka titi da tsohon ciki domin ya nemo ki nemo masa abin da zai ci kai kai kai Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya saka miki da alkhairi bayar Allah sannu sannu ai dukan ku sai dai a ce muku sannu wallahi sannu na da wannan bawan Allah shi ya taimaka ya siya mana indomi Yace ce in dawo gida amma duk tsawon tun lokutan lokutan da na fita din nan wallahi Allah ya sa na dace sanufan Allah Allah ya sa fara ne Allah ya tashi ka fada Allah ya tashi ka fada Allah ya saka Allah ya tashi ka Allah ya tashi ka Allah ya saka da rai da asiya mana alfahari kwaya uku kaga ba ci ɗaya yau gobe mu ci ɗaya sai fita ba Allah sarki ya da wannan sai haka Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya ke kuma Allah ya sauke ki lafiya kai jama'a na saka da ci na sha wuya yau na sha wuya a sun wuya ni ya daga shi na ji ciwo amma ban ci zafin ciwo ba saboda ga ka a kwance ba lafiya ban ci zafin ciwo ba miƙewa na yanzu nan